Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida, ishirin da da ishirin biyar. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM. Da kuma tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yau ranar Talata 27 ga watan Yuni na shekarar 2017. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanan labarai. Kotun kolin Amurka ta amince cewa za ta saurari karar da shugaba Donald Trump shigar kan dokar da ya kafa ta hana shiga Amurka. amurka ta ce ta gano wani shiri da dakarun gwamnatin siriya ke yi na sake amfani da makamai masu guba sannan ofishin harkokin da suka shafi kasafin kuɗi na majalisar dokokin amurka wanda baya goyon bayan wata jama'iyya ya ce yawan amurkawa da za su rasa inshurar kiwon lafiya zai ƙaru To a shirin namu na yanzu za ku ji cewa helkwatar tsaron Najeriya ta yi bayani a kan ƙarin har-haren da ake samu a arewa maso gabashin Najeriya kwanan nan. Bayan haka za ku ji cewa 'yan siyasa a Najeriya na ci gaba da mayar da martani a kan wasu sabbin jam'iyyun siyasa da suka yi rajista don shirin zaben shekarar 2019. dai a yanzu babu shakka kan mage ya riga ya waye domin mun ji labari ana ta cewa ana ta rijistar jam'iyyu har an yi jam'iyyu ya fi ma dubu to in sun ga dama su yi rijista ta kai miliyan mu dai yanzu matasan arewa mun riga mun gane kan mage ya waye a gafarce mu da wannan sautin. Za ku ji ƙarin bayanin wannan rahoton. Muna kuma ɗauke da rahoto daga jamhuriyar Nijar akan taron kona wasu miyagun ƙwayoyi da aka kame kwanakin baya da aka yi a birnin Kwarni. Bayan haka za ku ji shirin noma wanda Sarfila Hashim Gumel ya shirya zai kuma gabatar, amma duk sai bayan labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Kotun kolin Amurka ta amince cewa za ta saurari karar da shugaba Donald Trump ya shigar kan dokar da ya kafa ta hana shiga Amurka inda da farko kotun ta yanke hukuncin cewa wani bangaren dokar zai yi wato za a iya fara aiki da shi dokar hana shiga amurka wacce aka yi wa kuskurima ta shafi wasu ƙasashe shida da ke da rinjayar musulmi har na tsawon kwanaki 90 sannan dokar za ta hana 'yan gudun hijirar ƙasashe shida wato shiga amurka har na tsawon kwanaki 120 umarnin na trump har ila yau ya bayyana cewa ɗaukacin wannan wato ɗaukan wannan matakin yana da muhimmanci domin zai taimaka wajen hana kai hare-hare na ƙasashen waje gabanin wannan hukunci na kotun kolin wasu kotunan tarayya biyu na daban sun dakatar da aiwatar da dokar ɗaya daga cikin wato ɗaya daga jihar hawaii ɗaya kuma daga jihar maryland dukkanin hukunce-hukuncen da kotunan suka yanke sun samu goyon bayan kotunan ɗaukaka ƙara ƙasashen da dokar za ta shafa sun hada da libya da iran da somalia da sudan da syria da kuma yemen sai dai alƙalan kotunan olin sun ce aiwatar da dokar ba zai shafi mutanen ƙasashen ba waɗanda ke da alaƙa ta gaskiya da wani ɗan amurka ko kuma wata cibiya kotun wato kotun ta ba da misalin irin rukunin waɗanda mutanen a matsayin waɗanda ke da alaƙa da dangantaka da ɗalibai da kuma waɗanda jami'o'i suka ba su guraben karatu da ma'aikata da kuma waɗanda suka samu tayin aiki a amurka a jiya litinin shugaba trump ya bayyana hukuncin wannan kotun a matsayin babbar nasara A Amurka wato Amurka ta ce ta gano wani shiri da dakarun gwamnatin Siriya ke yi na sake yin amfani da makamai masu guba kamar yadda ta yi a watan Afrilu a arewacin Siriya lamarin da ya harzaka Amurka har ta mai da martani kan wannan ƙasar, A wata sanarwa da ta fito a daren jiya Litinin daga ofishin kakakin fadar White House Sean Spicer amurka ta gargaɗi shugaban siriya bashar al-assad cewa idan har suka yi amfani da makamai masu guba to lallai shi da dakaransa za su ɗanɗana su Sai dai sanarwar bata ambaci takamaiman hujjar da take da ita ba na cewa Siriya na shirin amfani da makaman. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta jaddada gargaɗin na fadar White House a shafinta na Twitter, inda ta ce za a ɗora alhakin duk wani hari da aka kai kan fararen hula a Siriya a kan shugaba Assad da ma Rasha da kuma Iran da suke goyon bayan kashe mutanen ƙasar da ake yi. su dai kasashen rasha da iran kawaye ne na ƙudda da kwad ga gwamnatin shugaba assad sukan taimaka mashi da kayan yaƙi wajen fafatawa da 'yan tawaye da mayakan ƙungiyar isis kakakin shugaban rasha dmitry peskov ya faɗawa manema labarai a yau talata cewa ba za su lamunci duk wata barazana ba kuma ba su da masaniya akan wani batu da ya shafi shirin yin amfani da makami masu guba To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ofishin harkokin da suka shafi kasafin kuɗi na Majalisar Dokokin Amurka wanda baya goyon bayan kowace jama'iyya ya ce yawan Amurkawa da za su rasa inshorar kiwon lafiya zai ƙaru da miliyan 22 a cikin shekaru goma masu zuwa a ƙarƙashin sabuwar dokar kiwon lafiyar da majalisar dattijai ta gabatar domin mai gurbin wadda aka yi lokacin shugaba obama a watan da ya shige majalisar wakilai ta zartas da tata dokar wadda ita kuma ofishin ya ce za ta sa amurkawa miliyan 23 su rasa inshorar kiwon lafiyar ofishin ya faɗa a jiya litinin cewa dokar da majalisar dattijai ta gabatar za ta rage gibin kasafin kuɗi na gwamnatin tarayya da dala miliyan ɗaya nan da shekaru goma a yayin da dokar majalisar wakilai ita kuma za ta rage gibin ne da dala miliyan 119 kiyasin da ofishin ya yi na dukkan wato dokokin guda biyu ya nuna cewa yawan kuɗin inshora da mutane za su riƙa biya zai ƙaru cikin shekaru biyu na farko da fara aiwatarwa amma daga bisani zai fara sauka daga shekarar 2020 a lokacin da za a buƙaci jama'a su ƙara abin da za su biya a nasu ɓangaren a duk lokacin da suka je asibiti shugaban wato shugaban 'yan da a majalisar dattijai chuck shuma ya ce wannan kiyasi na ofishin kula da harkokin kasafin kuɗi ya nuna cewa dokar kiwon lafiyar ta majalisar dattijai ita ma mummunar illa ce ga jama'a kamar ta majalisar wakilan fadar white house ta soke wato ta soke lamirin wannan kiyasi tana mai cewa ofishin ya saba wato bayar da bayar wato ya sa ba bayar da kiyasin da bai yi daidai ba da dokokin da suka shafi kiwon lafiya Shugaban Amurka Donald Trump da Prime Minister India Narendra Modi sun yi alkawarin aiki tare wajen karfafa yarjejeniyoyin tsaro da na tattalin arziki. Kasashen biyu na hankoron haɗa kai wajen abin da ya shafi na'urorin tsaro masu inganci irin yadda Amurka kan yi da ƙawayenta na kwad da kud. A cewar wani bayanin fadar White House da aka fitar da yammacin jiya Litinin. Prime Minister na India wanda ya bayyana tattaunawar tasu da shugaba Trump da cewa ta yi tasiri. ya bai wa Trump wata kyauta ta karramawa a wurin shakatawar Rose Garden bayan da suka kammala tattaunawar tasu sai dai ba su amsa tambayoyi daga ɗimbin 'yan jarida da ke fadar ta White House ba da kuma waɗanda suka zo daga India. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Da farko zan fara da batun tsaro. Helkwatar tsaron Najeriya ta yi tsokaci a kan hare-haren kunar bakin wake da ake gani suna karuwa a yankin arewa maso gabashin Najeriya. Daga Abuja ga wakilin sashen Hausa Hassan Maina kaina da karin bayani. Kakakin helkwatar tsaron Najeriya, Manjo General John Enenche, ya gaya min cewar abin da ke faruwa a halin yanzu ba za a kira shi karuwar hare-hare na kunar bakin wake ba. If you study the dynamics of terrorism. Idan kai nazarin tsari irin na ta'addanci duk da ban san ambaton sunan kowace kasa ko komawa ga tarihi amma dai haka tsarin su yake ba rana ɗaya ake hore musu kunne ko cusa musu wannan aƙida ba ka san ta'addanci wani shi'umin abu ne amma duk da haka abin da ke faruwa a halin yanzu ba wai karin hare-haren ne za a ce an samu ba sai dai yan gani kashenin wannan aƙida ne da ba za su iya sanin gaskiya ba ke wannan ta'asa kaga da zaran an hango su ma kawai sai su tada bam su kashe kawunan kansu kuma su ɗin ma ka ba su lokaci ran abin zai wuce. Just give it time. That is the natural way that those ones are going to be decimated. Na tambayi tsohon mataimakin gwamnan jihar Yobe, Alhaji Aliyu Sale Bagare, Turakin Tikau, ko mai zai ce dangane da yadda ake ganin tun lokacin da shugaba Buhari ya kamu da jinya, yaƙi da Boko Haram ke samun koma baya. Ni ma na sha jin korafin daga bakin mutane da yawa suna cewa suna ganin kamar tempo na sojoji ya koma ƙasa sosai tun da shugaban ƙasa ya kamu da wannan rashin lafiya. Amma abu ne wanda a lokaci ɗaya ba za mu zo mu ce sojoji sojojin ba sa kokari ba suna iya kokarin su sai dai mutane mazauna wa'annan wurare su dada ba su haɗin kai da ba su report din duk abin da suka gani ba daidai ba a gefe ɗaya kuma tsohon hafsa a rundunar sojan Najeriya Aliko Ir Rashid Harun na ganin baiken jami'an tsaro security agency sun zama relax to tim da mutane suna faɗa ma jami'an tsaro akan cewa ga ta inda ake samu wa'annan mutane suke shigowa me yasa su sojoji ba za su yi toshe wancan wuraren ba shi yasa yanzu duk mutane suna faɗa cewa ai duk wani harin da idan aka yi kuma akwai sanin 'yan jami'an tsaro. Wani lokaci ma dai ana zargin da siyasa cikin wannan harare na 'yan Boko Haram har ila yau ga turakin tikau Alhaji Aliyu Sale Bagare. 'Yan siyasa su daina sa a siyasa cikin wannan abin. A wasu sassa ma ana cewa wani abin siyasa ce kawai ba boko haram ba to duk wanda yake son yayi siyasa dai ai yana son ci gaban Najeriya ne sannan kuma sai Najeriya tana zaman lafiya ne duk wanda ya samu mulki zai iya gudanar kakakin sojojin Najeriya General Inance ya ce suna ɗaukar mataki you are all aware that particularly in Maiduguri and the environs we have military working dogs duk kuna sani musamman a Maiduguri sojojinmu har da karnuka na musamman suke aiki kuma suna taimakawa sosai nan ba da jimawa ba kwalliya za ta biya kuɗi kuɗin sabulu. I assure you the general public that in less than no time you see better results. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Gargaɗi mai To madalla a gaida Hassan mai na kaina. 'Yan siyasa da ƙwararru a fannin zamantakewa na ci gaba da yin sharhi da mayar da martani akan rajistar jam'iyyu da hukumar zaɓe ta yi. Waɗansu na goyon bayan wannan rajistar, waɗansu kuma na ganin yawan jam'iyyun ba zai haifar da ɗa mai ido ba. Ga rahoton Madina Dauda daga birnin tarayya Abuja. Manyan 'yan siyasa a Najeriya na masu hangen alfanu da ma muhimmancin yin rajistan jam'iyyu inda suke ganin yin haka zai ƙara ƙarfafa tsarin demokradiyya. Malam Shitu Muhammad Kabir shine shugaban jam'iyyar APDA ɗaya cikin jam'iyyu biyar da aka yi wa rajista. A gare mu za ta sa cewa wannan demokradiyya za ta zama daurariya za ta zama mai daurewa. Na ɗaya ta ba da dama cewa a fitar da jam'iyya a nan kasan. don kin dubi abubuwan da ke tafe yanzu za ga cewa dole ne mu fita da jami'a mai ra'ayi don dama duk jami'oyinmu an yi ne ko da abokanin juna ko da a ture eh, sojoji su tafi don a den ba a to amma a yanzu an riga an kwanta da hankali bayan shekara sha takwas ana cikin eh, demokradiyya Tuni dai aka fara ganin alama ta fafatawa da za a yi tsakanin jam'iyyu da ma 'yan takara da suka fara kunno kai tun kafin a kada gangar siyasa. Abin da ya sa Hajiya Amina ta gwai. ta ce ko jam'iyyu dubu aka yi wa rajista ba zai hana komai ba domin kuwa rawar da za a taka a shekara dubu biyu da goma sha tara zai baiwa duniya mamaki domin a yanzu kan magiya waye. mu dai a yanzu babu shakka kan mage ya riga ya waye domin mun ji labari ana ta cewa ana ta rijistar jam'iyyu kala kala kala kala kala kala kala har an yi jam'iyyu ya fi ma dubu to in sun ga dama su yi rijista ta kai miliyan mu dai yanzu matasan arewa musamman arewa mun riga mun gane kan mage ya waye mun daina ɗaukan zaben tumin dare mun daina yi 2019 matasan arewa sun riga sun gane me karfi a jika shi za mu ɗauka kuma da izinin Allah shi ne za mu zaɓa. Amma malami a sashen koyar da ilimi na jami'ar Abuja Dr. Usman Abdullahi Manu na mai wannan ra'ayin. Fito da jam'iyyu da yawa ba shi ne hadafi ba. jam'iyya da za ta fito ɗaya biyu uku hudu sun isa amma ɓangaren kashe kuɗi a kashe kuɗi a fito da wannan a fito da wannan shi ma wata matsala ne a ƙasa saboda haka mutane ya kamata su gane a cikin jam'iyyoyi idan aka samu jam'iyyu kaɗan uku hudu sun isa ba sai an san fito da jam'iyyu arba'in da biyar saboda haka kashe kuɗin a ƙasan zai yi yawa muna da abubuwa da yawa ba matsalan mu ba jam'iyya ba ce yanzu su wane ne waɗanda yake suke cikin cikin jam'iyya wani ɗan takara ne ya fito kuma yake da nufin ƙasan yana da nufin cewa lalle ya zo ne saboda gyaran ƙasa wannan shine ni tunani na. Tuni hukumar zaɓe ta bayyana ranar goma sha shida ga watan Fabrairu na shekara dubu biyu da goma sha tara a matsayin ranar da za a yi zaɓen shugaban ƙasa da na majalisu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Madina Dauda. A jamhuriyar Nijar kuma a yau ne aka yi bikin kona wasu miyagun kwayoyi da aka kama kwanakin baya, wanda kuɗinsu zai kai miliyoyin sifa. Wakilin sashen Hausa Haruna Mamman Bako ya aiko mana rahoto daga Nijar. a iyakar Nijar da Najeriya ne a garin birnin Kwanni janguriyar Nijar da ke iyaka kilomita biyar da gari na farko na jihar Sokoton tarayyar Najeriya aka gudanar da bikin toye dukkan ababen da ke ta'ammali da miyagun kwayoyi da ake tsallakowa da su daga tarayyar Najeriya a shigo da su a kasar Nijar tare da neman shiga kasashen larabawa da su inda daga nan sai neman a tsallaka zuwa kasashen turai. Malam Hamisu Shuda shine kwamishinan rundunar tsaro na 'yan sanda na garin birnin Kwanni ya yi manema labarai karin bayani a daidai lokacin da aka banka makwayoyin wuta. Yau farin ciki ne a gare ni da wannan dama da kuka ba mu mu bayyana da 'yan Nijar gaba ɗaya kai da duniya gaba ɗaya ma don su san da lalle yau jami'an tsaro ba su kwanta ba kuma ba sa kwana kuma za su ci gaba da aikin da suke yi na yakin miyagun kwaya da kuke gani. ku da kanku kun gani wannan kwayoyi da aka kama daga tramol har zuwa eh, shamar inda da ake ce mata wiwi da sauransu kantite ne wanda yau ba ma tsoro a kaf niger za eh, zama na ɗaya daga cikin babban kamu da aka yi na wannan daga shekara 2016 zuwa yau to lalle wurin ciki ne a gare na hallo da dukkan magabatan mu suka zo suka gani lalle gashi nan wannan kwayoyin da aka ma ga su za a kona su kuma gaban duka masharanta da masu shari'a ita dai wannan dimbin kwayar da ta kai ta ɗaruruwan miliyoyin sefa da aka toye a yau da safe a garin birnin kwanni gaban mahukumta na bariki da na gargajiya da shugabannin rundunonin tsaro na cikin garin birnin Kwanni an kama ta ne tsakanin watanni goma sha biyu da suka gabata abin da ya sa shugaban gundumar birnin Kwanni bugu da ƙari wakilin gwamnatin ƙasar yin godiya ga jami'an tsaron da suka gudanar da wannan aiki da ma sarakunan gargajiya da sauran al'umma da ke ba da haɗin kai wajen yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi. Eh, kantite wanda an kama ba karamin kantite ne ba. wannan da kokarin FDS ne kokarin Eh, jami'an tsaro wanda dare da rana suna kokowa da trafika wannan to sai ake alhamdulillah tun da kantite wanda an ka kama misali an doka shambiran jiyan ya kai dari biyu da hamsin da biyar kilo dari biyu da hamsin da biyar in an doka cannabis shi ma ya kai kilo guda da kamar rabi tramambol kilo dari bakwai da samanin uku ne an ka kama da dubu pan dubu ashirin ashe da dubu ashirin da daya tarzel kilo dari uku da hamsin sannan volume kilo goma sha takwas kun gani cikin shekara guda ne an ka kama wannan allah dai na ya wanda ba kama ba biske kun san nan hanyoyi ne akwai wanda akwai wuya jami'an tsaro su kama kowa da kowa kasancewa ana tsallakowa daga makwabta a cikin garin birnin kwanni da dimbin kwayar da ta soma daukar hankulan mahukumta mahukuntan kasar ta jamhuriyar Nijar shi yasa hukumomin kasar ta Nijar girka runduna ta musamman a wannan iyakar da tarayyar Najeriya na yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi a halin yanzu Haruna Maman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. Madalla a gaida Haruna Mamman Bako har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC agogon mu a nan yana cewa karfe 11 da minti 19 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. makon da ya gabata idan mai sauraro na biye da mu muna magana ne akan sabuwar fasahar jinkau da ake amfani da ita wajen noman lemar kwado ko mushroom a turanci an ƙirƙiro fasahar jinkau a ƙasar china inda aka gano cewa lemar kwado na da wasu alfana ga jikin ɗan adam a makon da ya gabata bakon namu ibrahim lawan datti mai bincike a jami'ar ayyukan gona da gandun daji ta fujian ya yi mana bayani kan wannan fasaha inda ma ya mana gargaɗin cewa duk da cewa lemar kwaɗo na da alfana ga ɗan adam amma a yi hattara domin akwai mai guba wadda ko taɓa na da haɗarin gaske a makon da ya gabata mun tsaya ne a daidai lokacin da ibrahim ke mana bayani kan yadda noman lemar kwaɗo yake idan mutane suna sanyi eh, lemar kwaɗo abu ne mai sauki wanda ba wai sai ka ɗauki garma ka je ko fatanya ka tafi gona ba Mm. kana iya sarrafa ta kana iya noman ta cikin gidanka ita yadda da aka sani ana yin ta a jikin takan fito jikin itace shi malamin namu professor linjanshi a shekarar alif tara da da tamanin uku ya yi kokarin cewar ya za a yi a musanya yin noman lemar kwaɗo yadda ta saba fitowa a jikin bishiya to a musanya ta da wani abu wanda zai zamto cewar ana iya noma ta da wuri shi ne ya fara bincike akan ciyayi na dazuka kawo yanzu mun iya bincike an samo ciyayi da suka kai guda arba'in da shida wanda ake amfani da su mm-hmm. kuma muna iya noma ita lemar kwaɗo daban-daban ta magani da wanda ake ci akalla guda hamsin yanzu To a ƙoƙarin da kuke na ganin kun yaɗa wannan fasaha ta jinka zuwa ƙasashen duniya, shin kun fara haɗa gwiwa ne da gwamnatoci ko ma'aikatan ayyukan gona domin ganin an samu nasara? Eh wato kamar ta gwamnatin china da haɗin da ta ɗauki nauyin yaɗa ita wannan kimiyya ta jintao technology ta yi ƙoƙari wajen ƙarfafa danƙon zumunci da ƙasashe masu tasowa wanda ta ɗauki nauyin tana iya akwai aidin project na china da ake yi wanda yanzu hakan na ƙasar papua gini lesotho rwanda south africa muna da juntao base wanda a kasar china ta ɗauki nauyinsu ana horar da manoma kuma ana noman mushroom din nan a saboda amfanin al'umma wanda hakan muke fata kamar yadda gwamnatin jihar bauchi ta yi hoɓasa ta ba mu waje a nan na bardo don mu horar da matasa da manoma wajen noman ita wannan lemar kwaɗo wanda a halin yanzu akalla mun horar da mutane sama da ashirin waɗanda za su iya noma lemar kwaɗon kuma su siyarwa da al'umma. To menene alfanun noman lemar kwaɗo idan aka kwatanta shi da noman irin siriri, gyaɗa, wake da dai sauransu? To ita lemar kwaɗo nomanta ga baki ɗaya kamar za ka iya noma ta ka girbe ta cikin sati uku ka samu amfaninta. Sati uku kacal? Domin cikin sati uku kacal za ka iya noma ta ka girbe ta mm. kuma ka siyar domin idan ka siyar da ita yanzu akalla kilo ɗaya na ita mushroom a nan ƙasashen asia inda muke ƙasar china za ka iya samu ya kai dalar amurka dala biyu da wasu ɗoriya wato yana daraja sosai kenan yana daraja sosai hmm. saboda nan ƙasashen asia shekaru da dama sama da shekara dubu suna amfani da ita mushroom yanzu ne ma kasashen a cikin 'yan shekarun nan da ba su ce talatin ba ko ashirin kasashen amerika da europe suka fara da suka fara ganin amfani ta mushroom shine su ma suka dukufa wajen cin mushroom. Ibrahim idan na fahimta noman lemur kwado abu ne mai alfanun gaske da ya kamata manoman mu na kasashe masu tasowa su runguma. Ai ba karamin abu ba domin zai baka mamaki kamar yadda ta ji na ce juntau kimiyyar juntau. Mm. ita jintao din nan wata kalma ce ta yaren chinese da jun ɗin tana hmm. nufin ciyawa kuma ita tau din tana nufin mushroom hmm. wato ana sarrafa ciyawa a ci da ɗan adam da ita wanda idan za ka iya noma mushroom da ciyawan nan za ka samu alfano sosai wanda zai taimakawa kamar ƙasarmu ta najeriya wajen kawo ƙarshen rigima ta fulani da makiyaya da manoma to wani kokari kuke na ganin kun wayarwa da mutane kai su ma fara amfani da ita su karbe ta kafin su kai ga nomanta su san cewa za su iya sayan lemar kwaɗo su ci domin tana da kyau ga jiki da kuma lafiya yawwa yanzu ne ƙoƙarin da muke ta yi na shirya tarurruka da jami'an gwamnati da kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu da manoma domin mu tallata musu mu nunar musu amfanin ita mushroom kamar yadda idan ka idan muka iya tunawa baya ai kabeji kafin a iya karban shi a afirka ai tsoron shi ake ji mm. amma yanzu ya kai kowane tubalin mai ya ka samu za ga akwai kabeji mm. eh, to ita shi ma haka mushroom din yanzu muna ta kokarin mu wayar da kan al'umma su iya gane amfanin shi inda zai iya gina jiki kuma da inda zai iya kawo kawo magani ga jikin ɗan adam. Ibrahim Lawan datti kenan ya yi mana ƙarin haske game da sabuwar fasahar noman lemar kwaɗo wato mushroom a tattaunawar mu da shi. Masu sauraron mu anan miki kakashin shirin namu na wannan makon sai a biyan mako mai zuwa idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shirin. Yanzu a duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shirin musamman mabakon namu Ibrahim Lawan datti sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti. Nisar filhashin gumel ke cewa a huta lafiya. To madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Za mu fara da saƙon lawan na kawo da wurani inda ya ce salam murya Amurka. Masu son araba Najeriya mu al'umman arewaci a yanzu ba ma tsoron komai akan araba. domin muna da ƙasar noma da harkokin kasuwanci da kuma man fetur a wasu jihohi na arewa don haka a zo a raba najeriya kowa kama gabansa salamu alaikum voa hausa ku gaya al'ummar garin mumbila na jihar taraba su rungumi zaman lafiya domin duk abin da zaman lafiya bai kawo shi ba tashi hankali ba zai kawo shi ba don haka muna roƙon allah ya kawo mana ƙarshen tashe-tashen hankula a faɗin ƙasarmu najeriya baki ɗaya amin sako daga muntari dan ma'azu baban khalifa jikan kande da ibrahim dan lami in kaibo da kuma haruna boda in kaibo da fata na faɗi sunan daidai to madalla masu saurare kafin mu yi sallama da ku ga ibrahim ka almasi ya dawo da labarai amma a takaice to a takaice amurka za ta ayyana china a zaman ɗaya daga cikin ƙasashen da suka yi ƙaurin suna a duniya wajen safarar bil'adama da kuma wutar da mutane wanda hakan zai sa china cikin jerin ƙasashe irin su iran da koriya ta arewa da siriya waɗanda tuni amurka ta yitar da su ayyanawar wadda ake kyautata zaton sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson zai yi yau dinnan talata na iya ƙara tankiya tsakanin amurka da china a daidai lokacin da shugaba donald trump ke ƙoƙarin ganin cewa shugaba shi jinping na china ya taka rawa wajen hana koriya ta arewa haɓaka makamin nukiliya kotun ƙolin amurka ta amince cewa za ta saurari karar da shugaba donald trump ya shigar kan dokar da ya kafa ta hana shiga amurka inda a farkon wato da farko kotun ta yanke hukuncin cewa wani bangaren dokar na iya fara aiki Masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na yanzu, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yau muna so ku kira ku bayyana mana waɗanne irin matsaloli ƙananan masana'antu ke fuskanta a ƙasashen Afirka sai a kira a bayyana ra'ayi. yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatar da shirin da miss julie gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mr mishar ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe